Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba ko makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 29 ga watan Maris na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa kungiyar fulani makiyatan miyatti allah ta yi kira ga hukumomi su bincike batun guba da ake zuba dabbobinsu ana kashewa sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wani mahmud ibrahim kuri shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labarin jabirin jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai nemi afuwa ba akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba. Yana jaddada cewar ya nuna bacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow ba ne. Bai kamaci mutane irin wannan suna mulkin wata ƙasa ba amma suna yi. A gaskiya idan suna mulki hakan bai gwada ba zan iya nuna damuwa na ba biden yana faɗa wa manema labarai a fadar white house a jiya litinin ina magana ne akan sauyin manufofi in ji shi kalaman shugaban da ba karanto waye a cikin takarda yayin da yake magana kan 'yan gudun hijiran ukraine da kungiyoyin aikin sa kai na kasa da kasa a poland a ranar asabar sun tada cece kuce a amurka kana wasu kawayen yammaci a turai suka bayyana al'ajabinsu sai dai sojojin rasha sun dakatar da kai hari a kan ki babban birnin kasar ukraine yayin da ake ganin sun mayar da hankali a kan yankunan gabashin ukraine a cewar babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka to a hali da ake ciki kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a jiya litinin cewa babban jami'in aikin jin kanshi zai hanzarta neman hanya tare da moscow da kiev na tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai batun gaskiya shine maganin wannan bala'i na jin kai ba jin kai bane siyasa ce guterres ya shaida wa manema labarai a helikwatar majalisar ɗinkin duniya don haka ya ce ina kira da a gaggauta tsagaita wuta domin aikin jin kai kana a bada damar samun ci gaba da tattaunawar siyasa mai ma'ana da nufin cimma yarjejeniyar zaman lafiya bisa ka'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya ya ce tsagaita wuta zai ba da damar isar da muhimman kayan agaji da kuma baiwa farar hula damar kai komo laman lafiya abubuwa guda biyu da aka gaza yin su makonni da dama a ukraine tuni babban jami'in aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya tuntuɓa kuma guterres ya imani zai je moscow da kiev nan ba daɗewa ba da zarar abubuwa sun daidaita labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu da ake zato 'yan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke kan hanyar sa zuwa birnin kaduna da ke arewacin najeriya daga abuja babban birnin kasar da yammacin jiya litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar kaduna wani fasinja guda ya dora akan shafinsa na facebook cewa 'yan bandigan sun dana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin lamarin da ya dakatar da jirgin ya ce an bandigan sun yi yunkurin kutsawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bindiga a wajen jirgin babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin kana ba a tabbatar da wani asarar rai ba sojoji sun tsare jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna wanda 'yan ta'addar suka hana shi tafiya in ji wakilin gwamnatin jihar kaduna ana ci gaba da kokarin fitar da fasinjoji daga wurin da kuma sauran waɗanda suka samu raunuka aka garzaya da su asibiti domin kula da lafiyarsu. su wannan da shine hari na biyu akan jirgin kasa tun cikin watan oktoba a najeriya wanda ke fuskantar hare-haren masu tsatsauran ra'ayi da 'yan bandiga da suka yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai matafiya da mazauna ƙauyuka domin neman kuɗin fansa lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin firgici. jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan ƙungiyar fulani makiyaya ta miyatti allah rashin jihar filato ta yi kira da a binciki zargin wani sabon salon kashe musu dabbobi ta hanyar guba wakilin murya amurka zainab babaji ta haɗa mana wannan rahoton Ƙungiyar Meti Allah ƙaramar hukumar basa da ke jihar Filato ta buƙaci hukumomi da su bincika su kuma ɗau mataki kan sabon yanayin kisa da ake wa dabbobinsu ta hanyar sanya musu guba a abinci da ruwan sha. Shugaban kungiyar ta Allah karamar hukumar basa Alhaji Ya'u Idris wanda ya fara da bayyana irin yanayi na zaman lafiya da aka samu a yankin nasu da suka dade suna samun sabani da manoma ya kuma bayyana takaicinsa ne kan wani sabon salon kisa da ake yi wa dabbobinsu. Matasan irgu suna sa kemikal a cikin ruwan da shanakanmu suke sha kuma wani lokaci sai su ɗiba maganin kemikal din su sa a ya'yan mangorori sai su yadda shi a inda shanakanmu suke kiwo suna ce suna ta mutuwa. Kun iya kiran koda ƙwararru ne su tantance cewa wato guba ake sa ma waɗannan dabbobin? Eh, Sister Commander na Sister 3 Commander Fama Kinwa ya tabbatar mana cewa ya ɗibi ruwan rafin nan da aka ce dabbobin nan sun sha sun mutu ya kai jut an gwada an tabbatar lalle an sa poison a ciki. Amma ya zuwa yanzu za a ce kamar shanu nawa adadin wuraren da kuke ganin kamar an sa guba ɗin sun kai guda nawa. Ran sha shida ga watan uku nan shanu hudu suka mutu a nan wajen ɗan tanko. Ran ishirin ga wata akwai shanu guda shida wanda suka kashe a hayin gadan kwal. Shekaran jiya can ranar asabar akwai wanda suka kashe guda shida kuma a hanyar ariri jiya sun kashe guda bakwai a nan bayan tagwayen dutse na na filin jirgin jabin mayangon nan to abun yana ba mu mamaki zainab babaji amma kun kira su waɗannan matasa da kuke ganin kamar suke da alhakin sanya wannan guba kun tattauna da su akwai waɗanda aka kama su ma yanzu haka suna stf a kulle Tunda barna barna na ya kamata su yi magana a biya mu abin da ya sauwaka ko da ma a rage mana asara mu mun gaji da eh, kawo talaucin nan a kasa a bangare guda kuwa mai magana da yawun kungiyar raya kabilar irigwe david malison ya ce ba su da masaniya kan sanya guba wa shanun makiyayan kin san waɗannan neman ki da fada zai yi komi ya gani a ce wai kai ne da laifi kamin nan ana tattaunawa yadda za a samu zaman lafiya ta shigo a kasan irge watan biyu waye gari kawai muka tayar fulani sun fara shigo kasan irge ba taba su ba a cikin hakan suka ciki gonakin mutane a kowai da suka suka tsara a kowai da suka tattaka da shanikansu in gani ba wanda ma magana wannan al'amarin da kina a gaskiya ban san ko da suka fito da shi ba Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto jami'an tsaro ba su bada wani bayani kan batun ba duk da saƙon karta kwana da na aike wa hukumar STF. Hukumomin gwamnatin jihar Filato da hukumar wanzar da tsaro ta Special Task Force sun naɗa kwamitoci daban-daban don kawo ƙarshen sa'insa da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a yankin na ƙaramar hukumar ta Basa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida zainab babaji har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga baba da kashi na biyu na labaran duniya a jiya litinin majalisar dokokin pakistan ta fara shirin kada kuri'ar rashin amincewa da kamun ludayin firaminista imran khan da zammar hamarar da shi bisa zargin rashin iya jagoranci jam'iyyun adawa sun ɗauki matakin bai ɗaya akan yunkurin hambararwar a karaman majalisar dokokin ƙasar Majalisar mai wakilai 342 za ta fara muhawara a kan wannan batu a ranar Alhamis, kana ana sa ran da kuri'a a kwanaki masu zuwa. Firaministan ya daina rike ofishinsa bayan da ya rashi amincewar wannan majalisa a cewar shugaban 'yan adawa Shahiba Sharif yayin da yake karanto takardar rashin amincewar da aka nuna kai tsaye ta talbijin. kan wanda ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa da mafi ƙarancin rinjayi bayan jam'iyyarsa ta lashe zaben shekarar 2018 yana fuskantar abin da masu sharhi suka kira da abin da masu sharhi suka kira da mummunan ƙalubalen siyasa a mulkinsa ya yi watsi da zargin rashin gudanar da mulki ya kuma sha alwashin yin galaba akan matakin rashin amincewa da kamun ludayinsa a ƙarshe yayin da mutane da dama ke tserewa daga kasar ukraine zuwa kasashe makwabta don gujewa yaƙi kasar poland na ganin kwararren 'yan gudun hijira a akan iyakarta daga cikin mutanen da suka ratsa a su akwai wani iyalin 'yan asalin ghana kuma 'yan ukraine tun mamayar da rashi ta kai wa ukraine a ƙarshen watan fabrairu poland ta karbi 'yan gudun hijira miliyan biyu mutane da dama ne suka isa iyakar poland a garin medika ɗaya daga cikin manyan iyakokin tsallakawa zuwa ukraine lilia achampon da 'ya'yanta mata biyu esther da jasmine suna cikin waɗanda suka tsallaka akan iyakar ta medica ita ma esther achampon da ke zama manajar shirya ma'aikata a birnin kiev ta kwatanta tafiyar da mai matukar wahala yayin da rayuwarsu ta dogara kacokan akan akwatuna guda uku da kuma jakokunan goyawa a baya lilian achampon da 'ya'yanta biyu suna ci gaba da tafiya zuwa jamus suna fatan sake haɗuwa da saurin danginsu nan ba da daɗewa ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan saƙon. wannan gaskiya ne shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voa hausa da kan domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Hanyar mu ba ta fita kwata-kwata garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya. Rayuwar mu ya dogara da ita. Tsakanin Fika da Maluri kilomita 22 ne amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya. Sun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala kuma muna zaɓe a kowane lokaci amma duk da haka ba mu samu an mana wannan aiki ba. Al'ummar yankin Fika kenan musamman mazauna lardin Malori a can jihar Yobe ta arewa maso gabacin Najeriya a dakacin. Afirka mutum ne yan hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce. da fare da har yanzu ababen inganta rayuwar bil'adama irin su hanyoyin mota da kiwon lafiya da ruwan sha da hasken lantarki a kasashe masu tasowa kamar najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga mazauna waɗannan ƙasashe da ma hukumominsu. Shugabannin gwamnati a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka sun kwashe shekaru masu yawa suna alƙawura da shan alwashin samar da waɗannan ababe ga 'yan ƙasa. Amma har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Kuma la'akari da wannan yanayi ne zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurorin nan na ci gaban muradin ƙarni guda takwas a shekara ta dubu biyu kana a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar suka rikide suka zama guda goma sha bakwai da nufin zabarar da shugabannin ƙasashen duniya su mai da hankali wajen kyautata rayuwar 'yan ƙasa ta hanyar samar da ruwa mai tsafta da kyautata sha'anin noma da ilimi da tsaftar muhalli da kiwon lafiya da kuma lamuran sifiri. ko da yake Najeriya na cikin jerin kasashen da suka rattaba hannu a kan wancan daftari tun a waccan shekara ta dubu biyu. Amma dai har yanzu sassan kasar na ci gaba da fama da kalubalen ginshikan al'amura na bunƙasa rayuwar 'yan ƙasa. Jihar Yobe da ke arewa maso gabacin Najeriya ɗaya ce daga cikin jihohin da al'ummarta ke fuskantar kalubalen rayuwa tun gabanin jihar ta samu kanta a yanayi na matsalolin tsaro a shekarun baya. Yankin Fika ta gabas a jihar Tiobe na cikin muhimman yankuna da ke cike da ɗimbin mutane kama daga 'yan kasuwa zuwa manoma. Sai dai duk da haka yana fama da koma baya musamman hanyar mota wadda ta tashi daga Fika zuwa Malori da kuma rashin cibiyoyin kiwon lafiya kamar yadda ayuba adam maluri shugaban reshen abuja na kungiyar raya yankin mai lakabin maida yake faɗi a lokacin zaɓe za su je su yi mana alƙawura daban-daban amma dai babban alkawari da suke mana shine alkawarin hanya saboda ba mu da hanya inda mana ta yi hanyar mu ba ta fita kwata-kwata garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya rayuwar mu ya dogara da ita in an shigo da wani kayan masarufi duk abin da za a shigo da shi ta wannan hanyar fika zuwa maluri ne amma wannan hanyar ta gagara kullum a ce an samu a budget ya zama labari kuma ko shi mai girma gwamna mai mala da ya tashi alkawarin da ya mana a fika lokacin da ya je kamfen shine alkawarin hanyar maluri da kuma ruwa da za a kawo zuwa garin fika ruwan sha amma tun da ya hau gwamnati babu wani abu da aka yi akan waɗannan alkawura guda biyu ba mu da asibiti kwaya ɗaya da ake ƙara jini a fika ta gabar gabaki ɗaya ita gwamnati ta sayan haka in mata suka haifu da damana ko rashin lafiya in kes ɗin jini ya faru sai mun ɗauko majinyaci zuwa fika za ka yi tafiyan kwana biyu wani lokaci kwana da yini sun sani ba karya nake faɗa ba tunda su ma suna zuwa wurin hanyar nan daga fika ne zuwa maluri kilomita ashirin da ne duka-duka tsawonta ba wani tsawo ne da ita ba wuri ne mai tsananin laka inda mana yi ko da kafa ma wani wuri za ga laka yana kai kusan gwiwanka da kyar mutum yake tafiya bare magana mota ko mashin ko keke babu wani abin da ke tafiya saboda haka muna da majinyaci majinyata sun sha mutane su mutu akan wannan hanya sakamakon rashin wannan hanya mun ja hankalin gwamnati sosai sosai mun yi rubuce-rubuce shi ma gwamna mun rubuta masa leta mun kai liyazin ofis a nan ofis ɗinsa abuja yobe state liyazin ofis mun kai a government House Damaturu mun kai wa shi ma minista na works duk wani senator namu bumai da shi house of bala ajije babu wanda ba mu kai masa ba amma har yau babu wanda ya ce mana ku ci kanku ba wanda ya damu da al'amarinmu ba wanda ya waiwaye mu ba wanda ya tausaya mana sunana umar faruk musa lallai muna cikin wani hali a wannan fika ta gabar tsakanin fika da maluri kilomita 22 ne amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya yanzu halin da ake ciki yanzu lalle muna da bukatar taimako kuma wannan aikin su ne gwamnatin nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta duba wannan halin da muke ciki ta taimaka mana suna na haruna adamu gedi tun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala kuma a kowane lokaci muna zaɓe amma duk da haka ba mu samu wannan amana wannan aiki ba don haka mun yi kira mun bibiya duk wani hanya da ya kamata mu bi mun bi domin gwamnati ta waiwaice mu tsamana amma dai har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa dole ne wannan gwamnati ta san da cewa muna da haƙƙi a kanta haƙƙin mu kuma mu a matsayin mu na 'yan ƙasa ya kamata ta zamanto ta mana wannan hanya da sauran abubuwa an jima ana mana alƙawura kala-kala wanda tun kafin ma mu taso har muka taso mukawar haka wannan dai alƙawarin da ake bani har yau dai ba abin da ya canja To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukunta a jihar ta ke faɗi da kuma yunkurin da mazauna wannan yanki na fika ta gabas ke yi domin warware matsalarsu a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka. a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. Masu la'akari da yadda wannan matsala ta hanyar mota tafi ka zuwa maluri ta addabi mazauna yankin ne suka himmatu domin tinkarar al'amarin. A wannan shekara na alif biyu wannan kungiya ta maida mai albarka muka yunkura muka ce ya kamata mu kira gidauniya don mu samu mu ɗanyi face-face eh, na wuraren da suke da matsaloli akan wannan hanya. Mun nemi miliyan goma sha biyu amma cikin ikon Allah muka samu naira naira miliyan hudu miliyan hudu nan da muka samu manoma ne mazanna ƙauyuka haka suka dinga kawo hatsi da suka noma don su ci shi suka kawo suka ce a sayar a gyara hanya mu ma da muke kasuwanci da taro da sisi muka ɗauka muka bayar gwamnati tana gani kuma kafin mu yi wannan mun rubuta musu takarda mun aika musu mun ba su katin gayyata amma babu wani sisin taro da wani jami'in gwamnati a cikin wannan naira miliyan hudu da nake ma magana za mu dubi inda suke da fi yawan matsaloli mu dan tattoshe su ta yadda inda mana te za a samu ana dan wucewa saboda takaita maka labari a yankin fika ta gabar famili ɗaya ne wanda ba su yi asaran dan uwansu ba akan wannan hanya kuma gwamnati ta sani Bi ranar 19 ga watan biyu na wannan shekara 2022 muka zo mu muka kaddamar da aiki a wani guri da ake cewa gida mai randa wanda in damana ta yi in ka zo gurin nan da mota daga karfe goma na safe kana iya kai sha biyun dare baka fita ba kana iya kwana baka fita ba za mu zo mu face-face kawai sai ga sako cewar gwamnatin mai mala ta ce mu yi haƙuri kar mu fara wannan aiki mu ba su sati ɗaya za su neme mu ita akwai halima kyari joda ciyaman tafi ka lokal gamman ta hannunta wannan sako ya iso na kira ta ba ta ɗauka na mata text ba ta ɗauka akwai ciyaman na fati na state ka Gadaka baya daukan waya ba sa reply in mun kira su ba roƙo muke ba haƙƙin jama'a muke nema amma sun hana mu kuma sun isu su ba mu dama mu zanna da su Ayuba Adam kenan shugaban reshen Abuja na kungiyar Maida mai rajin raya yankin Fika da Maloli. To amma a nata bangaren gwamnatin jihar Yobe ta ce zancen nan fa da ake yi yanzu haka tuni ta sanya aikin hanyar tafika zuwa malori a cikin kasafin kuɗin bana kamar yadda kakakin gwamnan jihar mai suna Mamman Muhammad ya shaidawa abokin aiki Hassan mai na kaina sai dai Mamman ɗin ya ki amincewa shi Hassan ɗin ya ɗauki sautin muryarsa a na'ura. To Allah ya kyauta. Masu rare baki ɗaya ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Maina kaina Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Da faɗawa babu da ya aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki. To Marilla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin da Sulaiman Barma zai shigo mana da sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wace ta ruwaito cewa a yayin da ake gabda shiga watan azumin Ramadan farashin kayan abinci ya cila sama a kasuwanni. lamarin da tuni ya fara ta da hankulan magidanta jiriyar ta ce kilogram na naman rago wanda a kwanaki ke jika uku na sefa ya haura jika uku da rabi yayin da galan mai lita biyar na man girki ya tashi daga jika biyar da rabi zuwa jika shida haka shi ma kwalin suga da ke jika 25 ya koma jika 30 yayin da bahon hatsi da ke jika 24 a watan da ya gabata ya kai jika 37 a halin yanzu lamarin da wasu 'yan kasuwa ke dangantawa da abubuwa uku wato annobar corona da matsalar tsaron da ta'addabi wasu kasashen wannan yanki sai yakin da rasha ta kaddamar akan ukraine da yake wasu na ci gaba da korafi akan sabon tsarin biyan kudaden harajin da aka so mazartarwa a niger jaridar le na cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin sassauta kudaden harajin ababen masarufi irin su fulawa suga man girki da dai sauransu da nufin baiwa 'yan ƙasar damar samun walwala sakamakon tashin farashin irin waɗannan ababe jaridar ta ce a yanzu dai hankulan jama'a sun karkata wajen 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje domin ganin ko za a fara samun rangwame sakamakon wannan mataki da ke zuwa a jajibirin shigar watan azumin ramadan jaridar la flam ta ce hukumomin Nijar na ci gaba da ƙara ɗaukar matakan samar da sabbin dakarun tsaro a ci gaba da ƙarfafa matakan tunkarar ƙalubalen tsaro. A makon jiya wata bataliyar jandarmomi mai kunshe da askarawa 1,558 ne aka damƙa wa tutar ƙasa bayan da suka kammala ɗaukan horo na tsawon watanni goma sha biyu. Jaridar ta ambato ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da ke bayani da yawon gwamnati. yana mai yi wa waɗannan matasan jandarmomi jawabi akan mahimmancin aikin da suka runguma da kuma abubuwan da ake jira daga gare su a duk lokacin da suka hallara fagen daga. Jaridar Air M4 ta bayyana cewa al'ummomin karkarar kawar da ke jihar Agadez sun koka game da mawuyacin halin da suka shiga na rashin hanyoyin sadarwa. inda kamfanonin wayar tafi da gidanka ke tatsar bayan Allah kuɗaɗe na ba gaira duk da cewa ana fama da matsananciyar tangarɗar layi. Jaridar ta ce magajin garin Bilma hedkwatar karkarar kawar Malam Koshi da ta yi hira da shi ya bayyana mata cewa har yanzu ba kamfanin da ya kafa na'urorin samar da intanet a takaice rayuwa ce ake yi cikin duhu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulan wani barma, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To filo a takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba zai nemi afuwa ba a akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai ci gaba da kasancewa a kan mulki ba. Yana jaddada cewar ya nuna ɓacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow ba ne. bai kamaci mutane irin wannan suna mulkin wata ƙasa ba amma suna yi a gaskiya idan suna mulki hakan bai gwada ba zan iya nuna damuwa na ba biden yana faɗawa manema labarai a fadar white house a jiya litinin to a hali da ake ciki kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a jiya litinin cewa babban jami'in aikin jin kanshi zai hanzarta neman hanya tare da moscow da kiev na tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai batun gaskiya shine maganin wannan bala'i na jin kai ba jin kai bane siyasa ce guterres ya shaida wa manema labarai a helikwatar majalisar ɗinkin duniya don haka ya ce ina kira da a gaggauta tsagaita wuta domin aikin jin kai kana a bada damar samun ci gaba da tattaunawar siyasa mai ma'ana da nufin cimma yarjejeniyar zaman lafiya bisa ka'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe wasu da ake zato 'yan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke kan hanyar sa zuwa birnin kaduna da ke arewacin najeriya daga abuja babban birnin kasar da yammacin jiya litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar kaduna wani fasinja guda ya dora akan shafinsa na facebook cewa 'yan bandigan sun dana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin lamarin da ya dakatar da jirgin ya ce an bandigan sun yi yunkurin kutsawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bindiga a wajen jirgin To madalla masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata a adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amadadin baba ya kuma makeri da ya tana gabatarwa sai salamin abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.